إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 tabbata ji tabbata Allah wa salatu ya so ya ci bi hannun shuri kuluji tabbata nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minan na safo guni ko? ta safo guni a gutsu ya sha'ban 1438 kalenda hijiriya na jin daidai bai tsafo nimi yana may 2017 kalina miladiya ya ci gaba daga karatu littafin alfatawa almuhimma fi tafsirin umma idan karkashi ya fatawa ya a sheikh salih ibn abdulaziz ali sheikh ba na yi manga ya ciye zangoci na shi a man shi kafiri a gaibanin man wuce shi eh, eh, eh, a wala ko a wala lalata man wuce shi kafiri man na shi mai rufa a rai sukun man wuce ko wuce ko yana shi na yi ma shi ya e zaki a sheikh abdullahi bin baz ya e a sheikh musaimin sai zaki a sheik salihu fauzani fauzani sai zaki man wuce ko wuce ko yi wuce allah kiyaye man ce jin bayani ga fahimta na fahimta gudu man ga wa akulu iman ya tsadi bara'a min al-ma'budati wal alihati al-mukhtalifa wa min wa min ubadi ga aqidan imani ɗanin kuwa kanaga zane gayi da imani na labara uci daga yandon da na gaji buta uci majisai canin kuma laguwa daga kutijo da shi na jaji buta uci majisai canin nke laguwa daga ebe da jeji buta ya wuce na ya kauli yi ta'ala ebe da su yacin latin daga وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه فكقنا النبي إبراهيم عليه السلام وقبابو غنغني بجماعي وشي غإنني براء مما تعبدون يغيا وعدين تاني إلا الذي فطرني دويت الله نجعلي تمنا فإنه سيهدين ابن سيتشون شغا غمي بار waja'alaha ujula fi kalimatan kalima baqiyatan nadan wadan fi aqibihi dawduri wana la'allahum yarji'un ya shababi sun tuci wale gane ne bi tabbatarwa nan ngai ma ne la ilaha illa allah la ma'budu bi haqqin illa allah ajabe wajibu ta ga gaskiya na sai allah wolagowa daga ibadan kutiyo wolagowa daga ibadan gidiyo wolagowa daga ibadan tsawo wolagowa daga ibadan walibo ko kabari ko yanzu wace wajen buto ya ce ci bauti kan gawayi muni da wanyo man ga asasul wala'i wal bara yi giri yin alwala wal bara'una huwa ngai alwala'u lil imani wajibu hivyo ya imani wal bara'ati min al kufri wa ma wa daga kafircio wa ibadati llah da ibada yanda kina ji uci mali sai jalla wa wahala wa yatadammanu zalika ma ku ko kalada ti al imani wa fiyo zumatu ya sai shi da imani na wal bara'a wa mulagowa min alil kufuri daga bayan zai je ji kafirci nan alattila fi milalihi to na ji ikwaji kakayi nan ɗana wani ga wani sai je goye ya musulmi shi ke zai je da ya musulmi shi nan wa sai tuwa su etiye fi kirkiyo ko wa ma te ke to azuma ka dai je dede wa ga la lugwa min ya la mai we je boye ya musulmi ma wa ga gundu yo jo sallama min ya la mai we je boye ya musulmi ma ka gun wa ma da ju ziyara min ya la mai we je boye ya musulmi ma nga cikin ci jiga alhamdulillah wa ga yarhamukallah mini alama ewe je ya musulmi nga wa shawara bi wani yana oga ti ogun yi wanji wuta la ala da na ga lasu mu oga ji wa mini alama ewe je ya musulmi nga ji ajeli ìdàjí okun sálẹ̀ lẹ̀ láwọn ẹ̀sọ́ ìlànà fún ẹ̀dà mini alama wa a sai gangani da alkhairi mini alama yawa ya je goye ya musulmi ma yana musulmi ga shani na wa da shi ya ta ce shi cin wa mini alama yawa ya je goye ya musulmi ma imi na musulmi ga da wa ni na wa da wa imi ta ce imi ngwa yana ba ta yi alama shiga zanne je goye kuma ya je zumutu ya biyo ya musulmi ko ya ji galewu ga hadir muwalat ga muwalatun nama ya su ga agaye zaje muwalatu ya katiri shi ko ya zaje boye ko zumatu ya katiri shi min ha ma ya kuni lid duniya aje muwalatu dambu ne zaje ya katiri wo ebo ya jona wa min ha ma ya kuni ni duniya

falaisat mukhrija min ad-din ganana wani waza sun addini ba wa mimma yakunu fi ba'd al-anwa min yana majma gada wannan yayi riyiriji min al-muwalati lid-dunya ya a gato zanne je zumatu ko waje boya kafiri je boye jona min al-ikrani wa wawaci aw al-bashasha ko mo waje kiyo wa lo fiska wa lo matawu awu dawa ko awo to ba we invite to gudu jiji ko ko ba we yu ko we yu ja dini ya musulun soso awu al mukhalafa ko ba we shike ba gani duyi ma kadi ya kuni ma'azunan bihi ne na shike ba wuce irin yona ajin zini duyi na idza lam yakun fil qalbi mawaddatun li hadha al amr kagage waje boye da ya gbogbo boya lamarin na min misli ma ya falu rajul ma zaujati nasraniya ya kudin kwaciya boye da kaune iri na zabaje jelo bayan nuna mishan nan wa min misli ma ya falu ibnul muslim ma abi gairi muslim kudin koci ya na yi na yi musulmi na wajen jelo bayan manci na ji musulmi na wa nawi zalika bene da ya ci a gane na mimma fi ikrarun na cinwa yalla ya dabo wa amalun fi zahir ko na ma'eto bayan zahiru ya tuci tsayibu ne ya fi kirki ma adamin mawaddaci addiniya tilbatin wa majebu ya kaune yi ebo addiniyo da egbon wa فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها محرمة وغير جائز ada ke oge je gwe da kaune ya kafire gwe jona ngol yanda to ya ramu mugura illa fi mastusmiya inda gwe na jawaka min al halati halin da ci jona kama zakarna ke min yutuna wa fi halati zawjati ma zawjiha ko kwake hali ni famba be buyina wal ibn ma abihi ko yi famba be manchuina mimma yaktabi mu'amala na wa nga laban ya mu'amala da bunna wa birran be bolobolo wa sukunan gangani be ya taci wa na wizalika be na bi a cikin gaina misali lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ mùsùlùmí wa àlẹ́lì lọ́dẹ̀ bàbá yìí ń má yẹ ìgbàgílẹ̀ ìmí ṣàǹkó ẹ̀wòdí àdánwọ́nàkó àbáwà lé gan wà má rí ìzàjá tẹ́lọ́bùgá exist tààkà ní ewu kàṣíwújáṣán ngọ́tọ̀ bá ní lọ́ọ̀bù nẹ́dẹ́ tààkà ní mùsùlùmí náà lọ́bẹ̀ẹ́ nàtọ̀ràníyà nínú wọ́n yóò

ke muwalatu fuya ki classification muwalatu fuya ko ki to ebo ijebo ki to ebo adini bo fuya ki rike sakani albirru wal qist wal ko bo wani kiyayen fuya wale ga problem shi nga yi dinana wa mo Allah ya sa mu dace ga amma al-qism اما فاتي ينفاري فإن تكون الموالاة للدنيا وليس لجهة القرابة إذا قيد بوئي أبو بغاشو نسبة جهاز أما القسم الأول أوكي okay walakin sa li jihati alqaraba ko wole boye na ji zanaji e eboye ijo kuma jiga ebo na zanen danji wa wuyona wa inna ma li maslahatin bahta ebo da maslahatin sa wa je wajuyi wa je appointment yi? wa wàdé promotion gwa tungo wàdé contract tungo cinan wàlá wani gole maslatun ba ta liga dana fi amri duniya ce labar yin jo fa in farrata fi amri dinihi abikin musulmin na nga labar ya ajini wuta na wa hadihi muwala tun gairu mukaffira wata muwala tun ne wai jo nga ba na wato musulunci wa li anna ha fi amri duniya gwani lamari juyo wa bi illati nazala fiha qaulullahi azza wa jalla etin na ga ma ci bada da kula na ga ya yi wallazina amanu ya ne ga imani jina la tattafiru aduwi wa aduwakum awliya e ga la makiriye ni ba makiriye ni e ya macima tulquna ilayhim bil mawadda na ya je kauna da boye yana wa kadi kafaru bi ma ja min al haqqi amma ji kafirci be ne biyaye min ya gaskiya wa huna ba wannan asbata annahu al-qawl bil mawaddati muji tabbatarwa ga musulmin naji a je boye ya zai ji musulmi ana wa na da gumbin iman umayya da sunayen limani kala jam'un min alin iman zanwaci shi mini zai shi yi bi imani na gan munada ke man alkalma wadda bismin imani dalla la'anna fi laulam yukhriju min ismin imani ku gan zai shi je ya kafiri shi ya boye jonin a zamuci yi ya gaya yayi wallazi na amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya turkuna ilayhim bil mawadda mun ga ngai gannan nan bu mun ga wa da musulunci bu a yi da wuce da su ne imaniya amma yi ba wannan da su ne imani kemina imam bukhari uji istinbat daga hadisiyan idan taqa muslimani bi sayfayhima falqatilu wal maqtulu finna gan musulmi guba aga gube bi kwashi to da ya guza nan to da na wuna la guba ba fi nan al-imam bukhari ya launci la wole waga cin tabwi biya ba bi ci ne a ga na lana to da na guza nan to da na wuna la guba ba ga ga kiyo musulma ne musulmi ga yi to son to ne da azumi bi ka ba yi go donin azu musulunci ba أي مؤمن بإيمان فاسق يكبر الله هذا هو مقتضى اتصال النبي صلى الله عليه وسلم لجدنا وقاي أنا لا بيقنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قايك من حاطب دقب حاطب ابن أبي بلتاونا حيث قال له في القصة المعروفة السابقة نعم نبي قصة نصيحة a cimar tuya gogon ya ne a zikirin nan alibi ga ya hati biya wa hatibu ma hama na ka na haza kila wacce ci ya ni an afshafin rasulillah. wa sirri ya alibi sa sallam ga sheba fa bayyana annahu hamalahu alayhi dunya wa laysa din hatibu ci jin bayani ga yana wuce jin hasu ga nan ebo ije boye wuce ga ebo nan wuye jiya a je boye je a diniyar mushiriki jina ji gane hu alƙismu tsani ga fati ya ba ci nole ebe jebo ya kafiri egwe ugbo a gaton nan lato mai kabira tun minar kaba'ir kun ji gan musulunci buwana e zama jebo ya kafiri egwu adini wanda ya sati wace to adini uzuma na wato ina so ga jikiyo ga za su musulunci wa magaci yadda ne suku wale to su site yana da ya gbonu gamuwa lafil mushiriki boye da kaune ne zaɓiya mushiriki na wa muwala tilka tilidini da boye da kaune da zumatu ne zaɓiya kasiri ya boye a jini ubonin yiwalihi wa ya tuzuma ويحبه ويجبره ويؤيده ومجيكيه ويتوسم ويكوزك نتوشه وينصره ومجيه نصر لأجل ما عليه من الشرك يبوين تاتيو ويشركنا ومن الوثنية يبوين عبادة جيا كتيو wa na'u zalika bi ne ya shaga ne na ya ni mahabbatan lidini bi ma'ana boye be kaune na wa bi adini na ga to hadihi walatu mukaffira nana wa yuzmatu bi nasara ye na ga da wasu musulunci wannan daga jiga ga ku bani rawal imanul kamil imani na gumina yanta fi ma mutlaqi wa la tigairil mu'min ko nga tiya da kiyo na wadaje lati ya zanaci muni yanan bi ma'ana wagaje wala wuyu ebo ya ji ni o bu imani wagaje kiyo lajiya ebo ajini na wajina amma wagaje iwala wuyu ebo e ishi ugbo imani wa gake amma imani wa ya jike ya. wani tafsirin nan kudin muhimmanci kaga wa majaliyajen wasu kodi a mutu da sai kula da musulunci haji ga sun gawar jike gawar jin muwalatul mushriki zamani don bolyari ba rufin ruwa ci shi daga fitiye fikita ya kuka fushe cima ba sojo abe emi àti bí mi gbóṣì àṣàgà èdè kùdù mùsùlùmí ṣe àti gan-an agbẹ̀gbẹ̀ jí lúgbọ́n àgbẹ̀gbẹ̀ àwọn ti èdè wọ láwòyá mùsùlùmí mi ti rá àmẹ́ni mi ọgbẹ́ mi ga ẹ̀ẹ́ná alìwọ̀láwò kó alìwọ̀láàtù wọ́n katigori kàtígórì ní ní oúnjẹ ni ẹ̀rìnkẹ́ mọ́ta sàkáníyàn alwala ya mushiriki shi gangani da albirru wal kristu wal isami ebola na kuma lalin da zai na lami katilokun fi dini ولم يخرجوكم من دياركم an tabarruhum wa tuftitu ilaihim inna la qulu yaku kaga wadi rike na nga ga gaskiya wa ji fahimta yin ba na tawili ya lona a ci sai lalita fin doci zayin hamad ibn atik nun kai tiye muwala in do jiji walin ka ku fi muwala til mursalbi na gulita tiye majmu'a ta tauhid ya mabna duwawon ya ji fahimta yin na zane kalita fi nan gana ya ji aluwa abu ne ka wuce nan a gaji ke mai gaggada nan kuma gaba biography yin su aliwa da she a gaya za ta wannan mata wuce je gane waye ga muhammadu ibrahim da jiyan su aliwa na. ba filo ya annan wala tigarin mu'min ko ebe na waje boyo ya zai ji mu'min nan bi mawaddatihi wa mahabbatihi wa je boyi wa mai je kaunayu wa nawi zalika bayna biune gato hadi munafiyatun lil imani wajibi na wani ala da imani mai wajibi na li qawli llahi azza wa jalla wa alayhi wa sallam la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa jazashi na jiji imani da su yake fa'al na. yuwaduna man hadda Allah wa rasula na afe je kauna ya zai shiga mutu ci bai tuci na cale ce ci bai tuci bana walau kanu ababu kaga sai man cashi au abnahu kuma afe gashi au ikhwanahu kuma afe ya gashi au ashiratahu kuma afe dan gashi ngoli manyan tauridi shige gangan aje riɓe tsakaniyar mutlakul imani da imanul mutlakul wọ́n láti gánewa mutlakul imani wọ́n ɗeri gangani be al'imanul mutlakul kare ji gane hu kemi na ma kamalul imani ade kamalul imani dabo na yi wajibu na majiyar dabo na ji wajibu wani da ene ma confusion na yi waga gawa lalita fi o lagba wa ma daji kafin ita man jibuwa wa fe understand yiyen na wuce ne ganin ga waye ji fahimta nan ko na ji ganewa bayan zanai muni ne na imani wa gumi nan zanai mai zuyo na wuje imani ma imani duniya nan ga wajen ganewa ko so abe gan láyé mílò àdúkọ àtà ìbàlẹ̀ àti ìmá ìyúbùlé náà fi ṣe àṣù láyé mílò àdúkọ ọ̀gọ́ ẹ́ èyí kìnnì ó zèdè karakara yìí ọ̀gọ́ láyé mílò àdúkọ ẹ̀dá jẹ́ mílò ẹgbò náà ìmá nìna hatta yuhibba li aki suge wa yeju ma yuhibbu li nafsihi yene we waya etita shunu bi ma na bani waki no yara shi ne waya tita chimi e wonne masukun ni wa mamba man dia man yuja mu cayin wadan anayin magala yuminu a dukkan ata yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi aga la yumin uji imani to ciwo a ajikere ciwo aga la yumin uji imani idane ji imani ne kila uji thank you lóòlé òbí ẹ̀gẹ́wà àtàgbàkà tó gbàgbọ́ jí bá ní a níwà àlápẹ̀yìntàn ẹgbọ́n náírà ṣínú rẹ̀ akẹ́lá ń rẹ̀ ṣínú wájú jẹ́ ọlọ́wọ́dù kó o ti fẹ̀yí tí ó kó aláàlímọ́láyú mínú ní ipa agbọ́n náà náà wọ́n jiyàn wọ́n jẹ́ ìmáni àkọ̀m̀plìtì à nẹ́fì yẹn kàn máa rí ìmáni pọ́ ìmọ̀nà ìmáni gúnmíà nẹ́fì rí nẹ́jìdẹ́gbọ́ sẹ́rẹ́ wí rèé kága wọ́n jìjọ fẹ̀yìntà ní ọ̀dẹ́ àti ọkùnrin àìsàn mùsùlùmí ko ji ganewa bani la yadkhulul jannata na zan zantonto na ga ji kulo kushi na wa ji yau ma lo al janna ima ya ga wa lo al janna ba wa lo kenan ni magada nan ga su kashin shi son no ne magada kitabu tawhid ibn kuzaima wa ga hadisi rin nan

kayulu aljanna na guji kiyo abu ko ne biyu wato fasara a ji siri ne na ji kiyo ga da wani ka zo wada lo ba mai lo ji ka to ya sai ji ga fasara ta ci wa do ta ga alani ga layi ne lo ga za su ga imani sakado ba su kuma babon su na zakwa ba ga ji ga na ko wale ga an ni ga fahimta ji wani kiyo ga zama nole wallahi ezu je ni e kirki e ni won wa ji ni je yen wan duro ezu ji gbo fu ji ko dari fu ji kazar kazar la shi lozu we wa gan wu ji ji ma ji ni wa gan wala musunci practice wanji wallahi ya alkhairu amma yana ke e je muhimmanci ga bayana wai jin na nan wasu fi ba man na ji je ilimi na wato da ji kafu wa mola ya go gaskiya yi pátá ìṣìdá tó ní tó wé tó zandondo mí ní ìwó yẹ chíwìchí èyí dẹ́gbẹ́ yìí jí ìgbẹ̀gùn jẹ́ àṣàyà ìmọ̀dégbé èyí dẹ́gbẹ́ ci. èyí dẹ́gbẹ́ ìyàyè èyí dẹ́gbẹ́ ìpìà àmáta Amma ba bèèrè dẹ́gẹ́ daga lọ́gbùn kúlù bẹ̀ bani adam khattab bani adaman don doci bici amma wa khairul khata'ina at-tawwabun zai shi ji alafai daga mi zai ci shi na ga da jiki nan ya ci tuba ya bako wa gari Allah ya ga ya ci bici je go so ko na wari Allah ya so ga wa ci bici wa malatu anan akijin a tuba jin daga yi jiga na ko wa jiga wa ga ci bici wa shari'a Allah ya zo ya kuso sun saya ko yi gane ko mini ji mi yo ya mi labari gan a fe gomi da zanuwaci ko ji gane e ko ẹ̀kẹ́ dọ̀lára kìí ṣe èkò egbònjò láwọn jíṣẹ́ gọ̀ǹgá àmá ń gẹ́ kúskúrú jọ wọ́n ṣe ní ẹ̀dàmọ́gá àjí kúskúrú àwọn ṣàrí aláìsùn wọ́n ẹ̀jìn ńlá bayani oúnjẹ àgbà ń ti jẹ́ jìgí ọ fẹ́ susu wọ́n tó ti ṣe ìtọ́ ní sáàkìtì alẹ́kí ẹ̀ àmà mùsọ àhàrẹ́ tìlú múṣìrìkì àmà ẹ̀dù tú múṣìrìkì jù zùmọ̀ wọ́yì anẹ́tìhìm alẹ́lì mùsùlùmí wọ́n mọ̀ tó àtùmọ̀ tá kí ẹ̀ mùsùlùmí jọ ngọ́ọ̀lẹ́kọ́ fàhàzà nínà wá kídìrì ìsìlámù na ya ina lo musulunci yana kama huwa mukarrarun fi kutub fiki da hanabilati ce mine ga na iwe ce fiki ne hanabila jona wa zakarahu ulama man jimatun matuyana wa minhum min man najimatun matuyana su ku shekul islam Muhammadu ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala fi an-nawaqid ko na hafizu islam ya na annafi da sani ba na jiga mashirki na wa turun ala muslimin ba ni misali kafiri kuje shiga ko laji a amma musu mu biyo yare àmọ́ wọn kò tí ó wúro wọ́n ọlọ́mọdé egun náà wọ́n fẹ́ sàjẹ̀gùn kúlọ̀ ọ̀ṣẹ̀ káfàdé sọ́wẹ́ wàtò nìkan láti gẹ́gẹ́ mi fi ẹni wáyé olùtọ̀ aláàdáa yìí ìjáde kí o ìjáde zànẹ́jì fẹ̀yìntẹ́ mọ́sálà nànà wọ́n àgàgán zàkàzán wàá jírí dá ẹgbọ́n wẹ̀yà káàkiri jẹ̀ yìí gbọ́n ló jẹ kágbọ́n nígbà lọ́jọ́ òjì náà

ko wace shi duyin ba ta wagayar suwa lawu da yi ẹ̀sùn lé ètò túnbọ̀ ọ̀fẹ́ ìdíkí ọ̀ ọ̀fẹ́ lawu da yi wọ̀gán ẹwọ́n ni mi ṣe ẹjọ́ iná kó wọ́n ni mi jẹ́ ọgbàtà ní ọdún ọmọ kúrò ètò amẹ́tìrí zakazanwọ́ ládáyà mishan shi na gashi makani a ci gawo musulmi shi nan wasajin fasara lo ẹ̀kọ́ àgọ́ káàkiri ẹni títí lè jí ọ wọ́n ṣí ẹlú yín wọ́n bàtà yìí yẹn ti fẹ́ dágẹ̀ náà wá asma nùú bí wà nídìdì nùú bí wà asma òbí àná asma ọmọ wa nga da zai a nabi yozo a nabi ti ga su ma nawa yoyo ga ji wucin ga wucin lawo za ka zama kafira mushirka lagungu wani yufi wa fanka da yu wani ruwa jijiyo wani tuntun wani bí ìrìlúwà ìdẹ́ ìnáwó àti ní ó lọ́gáwọn jíjí ọ̀

ẹgbẹ́ náà wọ̀n lùgbọ́ àdáwò lẹ́yìn káàkiri ìyàgò tọ́wọ́ sọ fún fíjì wà ní ayé náà wọ́n ká jin kàràbí statistics wà ní gan to resource allocation bó e tí ekundé jẹ̀máyé lẹ́gbẹ̀rẹ́ ṣe ń kundú ayé àti oúnjẹ àṣà. kaga ẹ̀gá àyè fìtílẹ̀ ẹjọ́ tára ti lè rú fi wo làwọn tí mo fi wo ewé ìpinnu tó yà àrùn tí èsì lè kó jù ń ga kàṣí ó ṣáṣá káàmọ́gẹ́ ẹ̀gá àgẹ́tọ̀ kin lóto kínkín yìí ẹ̀rẹ́ tí kàkùlẹ́ṣẹ́ mùsùlùmí tí fi jù tí wọ́n lè rí ẹ̀zùn tó àdìmíṣẹ́ tó mú dáadáa

kafiri shi su ma ta ciye musulmi shi misali ka doce ma za doce misunderstand ya pointin nan za doce lamini wula ga wuga yi musulunci so za ni ga aliyan banin wale kibo wale musulunci ba begon a e kasha za doce understanding wey kiyo ni a ogewa musulunci in action wuyo so da ga aliyawun ba nan wa da kima wa da musulunci ba wale fahimta gwaji ne wani wajen anabiya sallallahu misali bani musulmi na ki wanda ya goye yi wanda ya gokiyo enye yi ye musulmi ta ci winyo gẹ́gẹ́ wà jíjẹ́ gẹ́gẹ́ wà sún na kai yana yin kwata nan ya jiri da ya gune ya ji musu e a rafin mushiriki alal musulmi ya yi tuka siri zumatakiyar musulmi yau yau ne na musulmi na jina hujja umu ya lashe kasirin na gwaju daga ya ji gane misalin nan ya kone zaruwa ci kagawa ya ce nde gumbe gaile ani ni ci sai gunga dawa muhammadu yusuf ci ja mafi ba jibiru nga e tawba zawuncin nga tawba da muhammadu yusuf ja ni na gobe gumbe zawuncin nga to amma ji ja goce gilfenci nga tawba da muhammadu yusuf ja muhammadu yusuf je musulmi mu ma wuya tun gwamnati ya Nigeria zuma ta kiye musulmi ji wa ngo le mi understand ye mu da rafi mushi gari ala ni musulmi go dikiya wujo ta dura adini ya musulmi to eye jeje eye jeje guru wuji go be ki against da we Muhammad Yusufu we tuzango ci tuzuma against wa ini dalala tunu wuna Nga wa ngawo eligio ngawo eki kaje so ye da ga nu pe yun um, da kan bi ajun mo no to bani anabi sallallahu alaihi wasallam nga walidi ya kiru a ah, dukun salatahu ila salatihi wa qiyamahu ma qiyamihi wa qira'atuhu ma qira'atihi wa ga gele sallah wa yo ate bayan wai wa gele agun ya walidi ya ate bayan yi wa gele qur'anu ba ya ate bayan yi amma a ne diga la'in a daraktuhun na bukatilan na gun katla ni ga gun da yi ni a kuma kemi na gun a dawa shi nan ɗaya ne yi da nan shin a ne diga a agun ya gune ya fi salla mai fi agun a mai ba kuranu nan kashi wai ne ga a ne biya na kuranu mai tsalla da agun da kuma ci gun a ga nan ga kila nga egwu egwu ji nweta jadi nweta good ego ka wuta oke na wacha faya ga agwu na egwu ejije na ju bridge na to zo etikago alekia na ke yi wuso shababin somalia ne ko laji ganewa a yanzu na tóyọ jí na masalacin jíwọ na aga lónú tafiyo jẹ́ sọ́tù sọ́rọ̀ tó so a ga in action tó zai ga ya ba na wani jíkíọ̀ ne musulunci ba ba ga ne musulunci ba na ga na alama daga ji fahimta ga nan faga da bita fi na tamamin minnati fiziki kitalin minnati yan muhammad imam ba no sai gangayen kungiyawa ne fijo ci ne gangayen jama'ar somaliya ji nan an ga a fi operation allah kiyaye rawar muzarar zumatu an yi tafiza wala ko sun au an yi ga ala ta'ifatan min muslimina an ya jalu e an fusaru zaran da kafiri alami ya alafe gan a ibe shi etu kafiri zumace kuji karfi a shirin ya hamu na hufi ma lau a rada sa ya fatin da yi an ya kawo fiye a defender a da ke agagun musulmi musulmi shiga agun agana ya hamu na hufi a defender وينصرونهم أما ينصر ويحمون ظهورهم أما يبروتكت زماجه ويحمون بيضتهم أما سائل يبواتا وهذا مزا وهذا مزارة بمعنى أنه لو صار ظهرا لهم وتزنقات معتك يزوما يعني دفن دعنا إذا قد باتوا يتيجي وعلى كانوا تجدع وبيوت ودبيوت ودعوا النوتي دفن فقول الشيخ رحمه الله مزارة المشركين ngamala lórí sheikh fozan wọn e ti ṣẹlẹ yẹn lọ wá sí lè islam yìí gúbà adìẹ mọfà iná tún káyín jiná àwọn arìnrìn ti fẹ́ dà lágẹ fozan ba, wọn jẹ ní fozan yẹn jinú jiná nga àtẹbẹ dà lágẹ ẹgbẹ ló yà jí tẹlá fozan ti kí ẹbí yẹ ṣẹlẹ yẹn wọrọ jí yọjú ká ní akó mọ̀kẹ́dì mọ̀ tó bí ó ṣe kàtúnṣe ní. na fidi ndoro mekiyo katuzuni mchaje detail kusabu andoro pegwa ngwaye ka ka ka ka ka especially babiyan mozo are ti mushi yeni bo walawo nene ẹgbẹ́ ẹ̀nà ògùnbà lánàá ti wí láyé ah, mú fàkàwọ̀lù sheik rajmahullah مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة من أمرين عليه زي جيز مرفيع كاتريش ويقوم بقويفا الناقض مركب من أمرين المظاهرة بأن يكون ظاهرا لكم بأي بأي عمل يكون ظاهرا يدفع عنكم وشو تعظم وشو بروتكتا ويكف معكم ولدتوا يجري فانبغني بأي أجلس مسلمين wọ̀nyẹ́ gbìrìbù mùsùlùmí mùsùlùmí àtàkẹ́ mùsùlùmí jì bí ájírí jì máa yẹ ti ha rù láì lè kú fa ẹgbó àgùnká tìrí na yàtọ̀ àmàta ní ẹ̀bàṣí àlè alẹ́ zùmọ̀tì lè alẹ́ ti mùsùlùmí alẹ́ mùsùlùmí wọ́n tú mùsùlùmí zùmọ̀ tàtíyàn mùsùlùmí ko dọ̀ọ́dí tó ha á yẹ lóòdé ẹnu jẹjẹ mẹ́kànjì náà láìkí ọ wọ́tú zùmà kọfídán zuhura kúfùrà á nìyí islam wọ́tú zùmà tó ẹgbẹ́ náà wẹ̀ pàdé káàkiri tìlú jẹ látúta tí ẹ mùsùlùmí ya ana ẹ da an na hafi bai guna hafi duk na dibanta a rabin allahu anu hafuna nini wuli a latin da mushriki da bin hafi mutu kafiri zuma mutu mushriki zuma a larar su illa ta ce a lalisa a san namu nau'in minan aman da nau'in yana tunoci ki ya tunci mun gona ngayon kanun kaya na lalo maka lakin nan nabiya amma a nabi sallallahu alaihi wasallam ko ya wa hafi da ga musulunci ba kad yastafsala minhu anabi wa ga yake bin hasibu ji bayani fa dalla ala annabi anata ta ta bi sa. na kilawu ga taimako wa taimako jiruci inda buka da yake e ga yake wallahu jalla wa ala qala fi mutlaqil amal hada wa ma yaf'alu minkum sai ga da ga jani ne ne gona fa kad dalla sawa as na sanadi ku sai ne pakistan alim musa ko alim musa alayhi salam wa tiya ko wuce sun zaku ba jije sun ha haza min shi'atihi wa ha haza min aduwi ko ka kaza musa fasta ga ta gata wallazi min shi'ati allazi min aduwi ko ka kaza musa fa kaza alim zane da mi jama'a fir'auna zane da mi jama'a a nan musa yau zai dami jama'a nan musa da mu cewa taimako bi a nan musa nan musa ce bu jiragen da mai fir'aunan nan a nan musa ce lauzuwarin wani yau wasu e foro da dena da wasu na nan musa ji taimako eh? su wani ube jigiya eh ube jiya su ube da hore a musa jira sai zalla zin tantara wa bil amsi ya tasliku wacce nu tuzu masu wani zubu wa ake da bigiyar mai kogowa ni a nan musa mai dogon wula jujon wani wani gwa na asiri da an tasula ni kama ka tasa na san bil amsi ba ga wa gani wu ce bilawa bigina ko wula su wani ngore

wa tuza tuzu mai tiye gaskiyo wa gaji kuma gani ta na ji gaskiya agowa shingo kwayi ji gane wannan su a lakin laisa mukaffiran illa bi qasd wato to zumato ce kafiri wa awata zumu sun ci ba sai sai miye ya zanen kunje miye je ga musulunci da kin kafirci muluje la tuta ce musulunci falamma ajaba hatib radiyallahu anhu lam yakun qawlu zuran kutu ala islam kafu na hatibu ya jana kunje ga nan balon gari kafirci muluje la tuta ce musulunci ba qala ga ya rasulullah ya ce ce wallahi ma fa'altu hadha ragabatan fil kufri ba da islam mijin na je wanda mai je kauna kafirci zuma musulunci wana lakin ma min ahadin min ashabika amma da ba da ba min sahado shi ba illa wala yabi ne fobia an ayi illa a ta wani kiyo eh muje da na yiwu, e ba ya ludo maka wani, wa mali da dukiya na wajen na maka wani ba dai tsali ya zuki maka wani zando na jikin yawo da maka wani. fa'aratu an ya kuna libi zalika da ya zuce wa zanna na ga a jikin yawon barabu faƙalar nabi a na isa a tsohon inna ma tana ala an riba jirin shi zai da kwayan badiro na ne faƙala wuce ga yi imanu ma shi tu ya ce na ga bayana kadi gafar ku da ku falon gani biyu wa hafi bu fa'ala amarin a ga yana hafi gujinin ɗaya guba al'awwalu ya mafari maftus filafi waya matsalatin halka na kafidan zuhurar kufi halin islam shi ɗanin bane kafin tulu je tuta je musulunci boyo wa mahabbatin lil kufra halin islam ko goye da kaune nuji a kafirci ta ke musulunci wani laufa ala zalika nga ji haka ya ga kana muka firan walam ya kuli huduri ali ga ga ne zambi a kasa yan na nojina nga ibe manufa yan kafiri culu da lafuta ta yi musulunci bu nga onye na nguji kiyo ngu wato musulunci ya kuwa badirin na mulo na duk wani kiya wa jiki ne wata ganna ba waya kono kharijan min addini ci gado addini musulunci amma nga onye wuji ba na gada da hafi buya saboda nga wato aga ejide ce yake tsaye hafi bugan gani yawa rufe shi aja na hafi buci su musulunci ba ne gwani rufe ya bada ma aja gano a da ke nuji na nga yi na guwa wasu musulunci wani guwa su musulunci wani rufe ya na no peri wani inda masu saga zajin ga ta bayani wajen a saniyar ba ce an na hasala ne wa amurin ya alifin lagu ko ya ji faruwa yi na wajen sai taimakonan wa abin fi latin fi hazala wata ɗin tun na ƙirgin damu wa fi hazan zunubi madamu wallahu ta'ala ya kuri sai ce lati daga turku da ilayhim bil mawadda ya laboyewa wa kadi kafaru bi ma ja'akum min al haqqi amma ji kafin ce da na biya da ni ya gaskiyo wani. ila ni hayati da ta karshen aya la karika lakum fi rasulillah la karika lakum fi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawma al akhir wa ne gaba ne kun da la ya yi yinan èjìjì títí ní à ẹrù rúbàtàn èjì òróró ẹgbọ́n náà tí ó ti fẹ́ gẹ̀gẹ̀rán àǹtọ̀bílà ìdáàgùnmá ìbẹ̀kẹ̀rà ìdáàgùnmá ìfọ̀pá ìlà yìí gúbà àjèrí bà náà bá yí ní àjèrí náà ẹgbọ́n zẹ̀ yí gá bàtàn zẹ̀ ní ìfà ńlọ yẹ zẹ̀ ní ìbàtàn ó ti gá ìgbẹ́jì àǹtọ̀bílà adọ̀láàlù kánò kí mọ́ wọn ìlà káàkiri kí yóò jíra ìnà fún adọ̀láàlù kánò kí mọ́ wọn ìlà ìlà àgbìnká ríkẹ́ nàbí àjàgá alfẹ́rẹ́ kò

musulunci wani ya wani kirawa na ga ne musa ga wa fa'alta fa la takallafi fa'alta ko a alim musa alayhi salam amin mun daga kirawa ga fa'altu idan wa ana min adali mun je wuce kaga umman ya ji da ya ce da mini bi na. bai shi abdalu wani ya abdalu ba wannan wani kiyayen ya zo musulunci ko aji kafirci na nan a cinci kaga wanda ya riƙe ganna na jikiyar da a sai fara ya musulunci an da kiyar ruwa hada ya dullu ala annan iftisala fi hadhihi al-mas'ala ganna ce lawo gawo wa ga yake to bai tiye ne zahirin yone shi bangana fali ala fi iftisal amma al-muzahara bi an na zaharan lahu yadfa anhum wa yadra anhum ma ya'tihim wejitege wa mwalugu ya zuru saa wa yadu kulumaa kumbinta ni muslimin wa mailaadza ndagani da epa ajew tu muslimishi fi hali harbi mtaku na aga gaa huu muslimishi na fil harbi hadha minna wakidi l'islami nganna udamini ya nilu muslim chano alla chi bayana aabili ili ina mani pena ala kasarati maja atmin buhuzi tonejie yejibia sarawiye bichigeji في هذه المسائل كما قال النجوى من قديم تنظام نفاينا من وقت سماعه الشيخ عبد العزيز بن باز تنظام يا شيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح الحسيني عند زمان يا الشيخ محمد بن الحسيني رحمه الله تعالى وكثرت ورود هذه المسائل مساله ولا والبراء ترى سوتشي اشي اشي غبي شي غبي شي وترون لكن نقشا ان يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس a shek salu ali shek ngami ya suna na manhajiyar tafiyar wadda ta fita ce ta jona ebola taki yan matsala na jiman wuce gwaje jo amma na ya zaci shi ka kura nula magba wanda bojigan za ka zade muwa lafiya mushriki ji za ka zama da alwala wal barawa za ka zama da akida za ka zama akida wani shara za ka zama ka zama haji ka zama umari ta kafiri sai za ki ta ce ba an yi wabe dabara a jiji ganewa ya ku ga tsohonin alu gidai ya saka ta muna kulle shai illa ba ɗan bidiya walayen doro so ta kiya wani sufa wani shiya gudiriya ne to shiranku ne ke mini shiranku ya lulbire ijo na, hali haji da wani bidiya ne ga da bi bata nan guso nan a mayan ne ya so biye yawon ko laji ganewa ngamman layi kunu basta kula da ibadatul kubro ga ibnu masudi da kai za dubu ga guri ya cije kafin guba kawai ita samu to wa kiyo shi ya wade ya lokata ga guri shi ga kai za dubu magaji ba ta kashi da yau amma da mumini guba fita camu to waje gushiya wadda ya lokaci a guba wuce a gaji kiyo ga guba wuce yawon kibo a laruwa hujjinudun mujallada kun yaji ganewa eze shishi nomu mawujawa rijani waga ya gaga daga mummuru kuma ga shi nan a gida takasiri maja kaza ne ji takasiri na wuce ne ya gamu ya hajji zuwa ne àmọ́ ẹ̀dá náà gáyì súnṣì káàkiri mọ́ ẹtù pátá yìí káàkiri à gáyì pọ̀lísì sí káàkiri mọ́ pọ̀lísì pátá yìí káàkiri à ẹ̀dá náà wọ ẹ̀gùn one by one náà tó àdókè lẹ́nà tó wọ́n tó wù ẹ̀fọ́ náà wùgé jíjẹ́ wùgé gànná wọ́n lè mú ti ẹ̀fọ́ náà ti sàfíìlì náà ɗan kuka zino yau da yabo lokacin wani ya zubi na salihu ali shek gayye su da fa'un wani yadda kasir sai ya zafi ta ce za ba ku wani ya zubi ga wani hawari sai ya ga da zamani karshe sai ga a cikin yaganin ga ii eh, tsami na mazu ware wuce ga wasu ani nga a nabi ga hacin nga a ta hujji a firuhun ma a dajjal nga ya karshaji a da ki ta famba ga gani da dajjali kula ma su la mini mukarunin kusiya ya zo ga ta yi zaje sauci ga a gwari ya zo fanya ni mai yi kungiya alka'ida kungiya wari jijiyo kungiya icc kungiya wari jijiyo kungiya boko haramu kungiya wari jijiyo kungiya ya jama'atul musulmi ya shukuri mustapha shi na ga ga jama'atul fil wani jirarci na kungiya kyayo eh kungiya wari jijiyo kungiya ya ashabab ya somaliya kungiya ya awari jijiyo kungiya ya boko haram ya muhammad yusuf shi rasu dalilan mudillina dole ko kiwo kungiya wariji juyo kungiyayen jama'atu ansarin musulmi na fi biladi sudan kungiyayen wuce kungiya wariji ga wata jiki ma wata ke yi ma a jama'atu salafiyatul muktasaba biji wuce so na lokaci bai da ba bai zai da ya kaba 42 yore meje ya asbawa salafiya shi bana shaye kwebon shi a wani ake dikiyo a ake zaune biyu bokani ci zai ji senti ngole alibarotu bila kagila bila alfas kawai gada da a a mu a jiga a soyi mu lolita jihar jisotul kamila ne a wani jihar na wa alaji na abu mu da al-makri sa abu kasa da al-filastin abu yaya libi ko abu musa da zarqawi fata criminal diga da wasu shawari jiyo da kuna shi da mi da shi jimasiba a temini intellectual brain na shi support case bisa kafiri da masiba shi musulmi da ta kan da internet wani Allah kiyaye sai yi fi jabo sai lukuwa website da ya ce da download ne kijo takada eh? shi a sai ku ga takada abu muhammad al-masri su takada abu basir yake ma wani ba a sai ku za Allah kiyaye mu ga tun a shi ta kanzi don jiye da kita ta ba an yi zan no ci maga Allah wa Qur'an ne yo ne o Qur'an do ga sun bela ti wa sai kin ta ci fiya waje a dole ya ji kiyo ya ji wa wari ọ̀gálò lítà sí àmàrí ní àlẹ́jẹ̀ ní nǹka náà wọ́n jí ní fọ́tò rọ́bù lòrú lè fílì pàtàkì ọ̀rọ̀ sáàdì orò lúdá ní lítà jí ló ṣe zọba ní kánà wá jí ìdẹ̀ ìdánilò ti southern part of sudio da wọ́n ti náà makanta kura ní pé ṣíṣí njí fẹ́ kú jí lọ tẹ́lẹ̀ ní lẹ́nu yẹ kán wẹ́ẹ̀dì tí wáyé kírímì nàìjíríà الرجل eh? المعبر yes على صاحب المدير نعم لم يعنجل alema shi ba wacce gobe gite ne eh ẹnu wọ́n kẹta àwúkẹ yóò kúrò nínú wọ́n máa jẹ́ ṣíṣe ọgọ́ orí ẹ̀lá kúrò rùn wúbí kawai wọ́n mọ̀ láàkí ìdẹ̀ kace ya gida abin ya ga kuraru ku fiti amma da zo zuci makarantar gimnazon a jirfa wa jeriyon ɗan gina jutun kuraru ga zuwa allah kiyaye ga wani kawari sai na wa mutaka da alkawari ta tafika ga da a wari tambu. wannan su illan ya tadara ku an fitaru za wani kagin awon mini awon da kar ya kuna fi makhaflatu min khisali a daje sifa no ki mini sifa yen jejo in lam ni da ka ga awon ni da ke mu ci luwa ẹgbogbo òde bukata fi owó ní láyé ebe ṣàrùn yìí súnnà òyà àwárí jà yìí ìmáhùn yìí súnnà ya la yukalu fulanun sahibu sunnatin hatta tajtami fi kifalu sunnati kulliha eh gaza ka zai alu suna kai salu suna ga gumbiru ji imam al-barbahari imam ahmad ibn hanbali un le ji ko kibu bayan ko ga min sunnati lazima kawai ga su fani min rubo rubo shi ji ma da biya wadda mini kiba wadda min ya alu sunna buwa in yau ne ya ruba ra sun nuna ma shi wa wari ji da biyu a shi wa wari ji ga da biyu uti ya yi wula tubu ji wula bayani ji wujudu sunna amma wa ga ga yi wuci magwa wari ji ko yi zauna ne yi la ku biya ya yi bane wasu biya na wanda bayyana ga da wani alùsùn yìí ṣí bẹ́ẹ̀nà bẹ́ẹ̀nà àní ẹ̀dà ìbà ìbìn òbárìkì ǹgánwò ìwòdé wọn èlò òbẹ̀sà lórí àdínsùnmọ́ àwùláì wà àwùláì wọn ètí ẹ̀dùn òbẹ̀sà ní wọn ètí ẹ̀dùn òbẹ̀sà ní ìdùn òbárìkì kan ara ìlú ayé àní tàbí ìlẹ̀ hajj wọn bá kiri sànà àwọn ìdájọ́ fi àgbègbè mọ́ ní láti bá. ẹ wòye nà sàndóró fáwọn járkàn lè ní lórí ìwé sàndóró yẹ kú lórí yẹ

cigba ga ku cigba cigba ta ku cigba ta ta na wuce ya ke yake ina wai ga wani ko waga a dabe za da yi masu ba na ga wancan za da yi nan ga ku ta waje a daidai wa ake gudu rafal wajibu ala ina jami'an zai ne wajibi ta ci wani bayani wani gayi an yi hazira yi wani zashi wa an na tanabaha ilal haƙƙi yi mai sun fi gaskiya wa an na tawafa bihi yi mai ji waje wasu ya ci da gaskiya wajen ga wadda gaskiya ya wasu suwa na su bayi nun na gudun nasi wala ta tumu na A mai za shi shiga wuyi manyan sunna dalala tumai priti fijo wajen bayaniya shugwa a wari ke mata doya ko imam a ah, imam a wadda na hankali problem nan na ki kinye ku ko e ki a te ki ta e wani wato eh eh a te ki na dis imam ahmad ibn hanbali hadith ne ji ta te ki e fi e, ja me ki e ne ke bana na wuri ki o compile da dushi bukata ga te ne wa re ko ku fa na nga lo di ta so ti ran la lo nga tun te dagba ya e bo le problem ye ju nti nga to no na ji ganewa zamani na ji jiji masibanin wa a yi littafi ya manyan sun ne wa gaggan wa alari fagar jami ya hannu da ba hmm. manyan suna na fi daga irakiyo har ke ruwa ko pakistan jinan galibi wa ne na kalita ta ya ci gaki don a ji bayani extensive ne ke shi a yiwa na ha ya wasu problem yadda na wuce ga da wani àmá ilé tí yíò àkíra sápá yẹ pò ìzázázázáza ìzàbẹ́ ṣùgbẹ́ta àti ẹmọ́ yóò tún lè ohun dán ní tún sí káàmù àwọn sàǹkáàmù wọ́n ní tún wọ́n munafikin Allah gaskiya kaga yajin bayani a sai an ko za du gashi gaskiya nuke na wa zuciya egwu ezu eza wa ji jo mai ba an yi aku inna labi na yaku mutum su yau gashi ya duro ga ba ni nan ba man malaya mala abdulkadir nga da uslubu yi uzu wa nji dolala na fi shabu na gaddaro ce ga ya. dade ngole Jai, ga je uzuriyan wuya man na jawucin soili na su kuka wa sun kuwa alkiyani man su yi la'an ilimin faka ta mahu aljamaru lawa bili jamin minan nari kwai ya ji ganewa dakin balarabe shi to hutu ba shi aka ajaja sai discuss yin du ya problem ya funan otu shi yiwu amma ba a yi wọ́n shi ji wuce hutu ba wọ́n waye tààlìmù bá wọ́n ba kààtù katu ba wuce public lecture ba yadda ba a yi shi je ya ciya a wùlá waji wa wula yi waji eh ga wa annan tawasabi fi joji wasaci wa anna hafizina li alsinatina min al-kufi wa ba. imi lagin tarihin na iya sai ji mutunciyar man na jeji annabawa shi nan aka ga manna na annabawa shi nan manna na shagwa sun alkur'ani gangani da sunne nan zandoro kawai gawa larabci kawai gawa larabci ga imrul kaifi yau ji gane ko kawai gawa larabci ga imrul kaifi wa ma'ajin wa ajin gada wani alewa larabci will not defend you kwai ya ji ganewa kawai ga kalita fi a dokun a ku biharu laluwari ya eh, muhammadu bakir ilmajalisi o ma gi wallahi tallar kataka da dokun will not defend you egogo enaga yi gaskiya na laru zaji kwai ya ji ganewa ko ta ebonin zando daga ne وقد أحسن ابن عساكر رحمه الله تعالى ابن عساكر سكون زرون جوغا فرع غيظا إذ قال في فاتحة فاتحة كتاب وعقد شبين تاتوه إذا أتنا يستبين كذب المفتري ko ga lu'umul ulama masnuma na kayan man samuro wa adatul lahi fi muntaqisihi ma'luma al'adar su kuma da ji mutunce man jinan ina agwaye ne ne tunda ko a ji gangan yayin amma man kici je gan manyan sunna shi nole ibn qayyim al-kati yake shafiyo a ga ibn qayyim wai giman ya yi to kwani ibn qayyim ga umma giman ya yi to kwani man sabba bil burhani laysa bi zalimin mazlumu illa sabbu bil butani zane ga nole zane gaki to ko da dalili nan ebe ne na ya lato ko ne zuku ya ga kazan ruwa dalili kazan ya ga kazan ruwa ebe dalili kazan ya ga kazan ruwa ebe dalili kazan ga ji nga nga la ga kiyo ya la ga to ko ibnu kalim dan mu mai dalili la bi mu ji wazalin shani mazlum illa sabr bil mutani dan ne ne to ko nga yi kiyo mu zalunci na wa ga ga ci zo ga wasu ko la ji ganewa kasha an gari suno ne al'amru bil ma'rufi wan yi anil munkari lan yadali sojika sadiqa foroji be da ke ko kaye tun de ba mu mu'mini je ya ga wa za zairun bayinu rufe ganne agwe yake wata jiruba ta dullu rai ngati experience ne lawo ci ganna wa ru'yatul waqi'i yadullu alayhi e ngo le yanda mai ji faruwa na duk wai lawo cikin nan wa qala allah wa iyyakum min zalali da aqwali so ku gwayi ta ka yi toye da ga bojo wa zalali da amali yani bi biciciye wa wasu ilmu ataqadati sai ci mu gwayi ta daga akida ta bajo ngo le wa ma ya akida ta baya so da no makanta ko la ji ganewa zango ce shi wani ha gaya na mai waje a wuce nan sun na muyoni ibn wani loto kura a yi su a ga sun da ya kashe hawa rigi yes ẹgbọ́n go lágbọn yóò tún ẹlẹ́bẹ̀ẹ́ ọdún káṣọ ọjá àbẹ́lẹ́ ohun gáfíà àwọn ojúzọ a ó jẹ́ ẹgbẹ̀tí jíkí ọ yau yíé ìmọ́dé yau, bẹ̀rẹ̀ wàádọ̀ láwù dán lè mùsùlùmí na lè ṣì gbé tààtí mùsùlùmí ọ̀sọ̀ kú wà bà wọ́n bọ̀ sọ́rọ̀ náà wọ́n ìyá hun tó yí tó a sọ̀kú lágbòrú wùyí nípa ganga ajá àwọ̀ àmú kátàkàdà bí gan wá ké ní ti wùsù ẹgbẹ́gbẹ́ pàtì rẹ̀ kéré zùn yí láwọn ìgbì ìdàtàwọ̀ ìzákàláwọ̀ kẹ́ra na taji la annab ka kaifa yuraddu ala ikpeke mine ya jirar jijiya zane ga ba matsala na shona matsalin alwala walbara wal mukhalifi na bit takfiri wa tabli gan be zai ja ba a ce yi zashi kasira a ce be zashi agina au zikir umura la gairi ma yare ko zai je kuye shi a wani kemini gwanu na gaya ga ya tuya to buwanci ba a tuwo to ya shi gandocha Nga ga Allah na shi bai, bai daga misra wa ma'ajewa tashi bai tashi na waje je je wa nan ga de zalo na jo be na lo bae odo dikio odo wa bayani ga ma amadi ke ba na shi bai ko ba na waje sai muslim no ko sai eh kai nan na ubani da agwa ga ke jo so la no tuwi yo le ka go ga ga jo ga je amma za mu ta a kudi shi bai lawo beto ba ne na san do to ba kula la da aliri win da lai ngo le ko e la ti bu shi ga di eh, don umma ga ndoro wace la ga wuci su yo, wace la ga wuci su yo, she yi su fi da obi su kwa kitu amma ya waje dalili ga na sun jaji kiyo waje gan awalan e e ya mafari layin rọ́gbìn bátìlì bí bátìlì ẹ̀rì jẹ́ lórí ẹ̀yẹ ya bí ẹjẹjẹ e ya wà annal bátìlá yìí rọ́gbìn bí haƙi ẹjẹjẹ ma ẹ̀yìn yẹ alikiyan da man kafara na lamnu kafiru da aji tafiri yi lana ebe ne za yi kafiri ya ga mutu aji kafiri mai gudun wani yi na nan alisun shi ya can wa man badda'ana lam nubaddi'u lam nubaddi'u li ajli tabdi'ihi lana sanan maga yi dan bid'a ga zaka da dan bid'a ya yi dan bid'a ga yabo da kibo na bai dan bid'a na sheyi ne ci ga gare ani ga zai ci bokani wani a yi kafiri a so amma a yi kafiri ga yabo kafiri na ya hannu no ne nan zane lami tutu ya gbana zanen naji manhajin alusun naji wal jama'a misali bani efo ne zai cin dabe yi miyo yi na kunjin gaga wajen je ground yawa zai cin daga be yi miyo efo ne za gama na zunta wani oga mito ya gama na zunta ga eh lori ya ke ba ne fiye ko jiga ne hako ko ya za a ce wa ga wani bebibari ni ya ni o be dikata ni do le le taji ya ka ju tu ka yi <laughs> wa inna ma fi masalin ta ta jilarajil batil bil haqqi ga matsala na ya bukata ala ga mana nyaya da gaskiye ha zawa manhaji salafu salih wato na gai jin salafu salih wa manhaji ahlus sunnati wal jamaa fi zalika na mana jin ahlus sunnati wal jamaa kin lamarin ciwo ne? riga so ya ji dan guru aje luwa bi ba mai jika to mun ne ga jika to na ta ta katon kawai bai ni ga bi je filawa ba shi kenan ba ya gyara shali da wani ida ga ewe na gwe ana nga eke na eje na ete lawa jara ga ji kiyo jara ga sha inji ida ga gamba na zuta we wa klare ba e wo gamba na zuta ni amma ga kiyo na kiyo ko ga gamba na zutu ga mu saniyan ye baci ya risu ala hidayati haula sai babu zaidu wuci ala je gwab ala je bawo Wayanzu zuri layin cili ma yunafiqun wa ma chacin da da kya je dacewa da gayan zannan wace mi ke to aka tulawu karakarai uguji shi ga ji ganewa zannan a to gaskiya ya cika goma da biyu wa gwango ya approach ga fe da zaman ka shi wajen zannan ma wuce gaskiya ye kuma agwa kika ga wa agwa wuce ke so gama na woro tu gama ne fayi zumana ngo do na agwa e san e da ba to jigani nga mala bidi aji to le gunya idza kanu ya tabila nasihatin yunsahu wato zane ga da bukatar ja alaihim zane ga da bukatar jinan aga kijo aga ji fakad ya jallahu jalla wa ala ba'da ulaika da yi wuce su kowa ba kama hada ifata min al-khawarij ke min su kwa da wuce yu ba min ya warij jo ma ibn abbas amma da ibn abbas ne dan ga shin ga gaskiya ne ibn abbas so kuma muhawaru ji da in na jimari kasiri fi jabun zuwa min zimi zimi ne abu lo ba da ji muhawara ga bayan ko ni wani shi shi waya ga ta hanci za daga masu daga mazo a ga zai yi bai ga wajen bata ne a mako za were gindo cinya daga baji nan sai ma da zikadiri sai ma laya sai ba man man ba yi su man ga yi nusa

sun ba du'a fi mislil azamati yi dokun da addu'a bai zamani fitina yi na shi wal fitani wal masabir fitina yi masiba shi allati taqaru laysa lil mar'i manja wala manja illa bi rabbi azza wa jalla fitina ne je je faru da wadi no sa ga wada sai yo do ba su ku wallahi fitanu ne ka ku ne ju chakin yo ci wa ga ga ni wa be mu fi wa ga kiyo ga ga manan un shakin da shi a minista da shi prime minister shi a manya gini bigidi bigidi da shi wuni juwa a salafiyar da mutasir an ga akunga juwa junga a sobe ita lokaci bai da batu a suka yi miya ga ya da hadisu abẹ́ tí ó gẹ̀ lèyí pàtàkì láti kí ayì ìfẹ́ lóòlóòlóòló méjìdá zúgún àgbẹ̀ ní adélẹ́sàáyé mini relative yẹ́ jù àìmá nìṣó wọ́n muhammad ibn abdullah zane fẹ́ gan wunan gan maji nga jikiyo nga tiyaza na mai maji na gaisa kafin the whole followers ìpẹ̀lú sún àfẹ́ jíjí ọ̀ àfẹ́ ìjì ma nìkan ji jígá dáná a kún sálà káàrùn káṣìn ní ọ̀ṣà kájí sálà ọ̀dí àrílẹ̀ ìlàkúbì káṣìn àṣà mẹ́kàrá yìí kú kéwà gẹ̀gẹ́n ekú ìlàjú ní àṣà bí lígájà kú fi wo kó lájígá nìwà àti ṣàjíjọ àti dàbí ka àti káàbà àti ṣàdàbí fáyà gwamnatin suriya sai strogu gagane ka ka ba da ke empty for two weeks yóò lè kó gọ́ọ̀mọ̀tì yóò wà kú polisi bí na já dé fi sójà ṣe na bí a dá a àmà na na tó dá ìmà ga maka mu yóò ṣe bí doka wuce ciwo yadda I should be very careful da shiga daji ko mura ko ibada ji na galubu yana sa'in batun ko a aje da sunan ujamu so ka bi to government ju la soja ju bi wona a jikiyo a wa permission yin legislative daima situation yiri na ila soja lo be police ja da handu da leji a fejun be sulu sai da ne fejun awu da yiri kàní kíláìsì kò ti rú jíkí ọ bí o kọ̀tọ́ náà máa bọ̀ gbàjú ẹni mi wá bí gàá bọ́ náà náà yẹn náà láńdọ̀ tí ìṣàwó eré yìí ní èdè bọ̀lá èdè bọ̀lá ẹ̀lú mọ̀tí káàbọ̀ náà 1979 láti ẹ̀sìn náà ti fàwọ́ tàkàtì rí ní ètò tó yẹ gẹ́gùn dáa náà gájú kí ẹgbẹ́ ìdè bukata àjúwà sọ̀kú ìbàbẹ̀ yóò sọ̀kú wẹ́yí náà ẹjú wọ́n ìzájọ wàtàfi kéṣẹ́ ìlú wàtàfi wọ́n yà wọ́n ẹ̀kí facebook ní tí lálùkẹ́ tẹ́lú facebook wọ́n yà wọ́n ìdáwọlóòdì ẹ̀ṣì dẹ̀gẹ̀ láàrin dẹ̀gẹ̀ lẹ́ẹ̀tọ́ kó a wẹ́bsáìdì àwọn aríjìbò wọn ẹgbẹ̀gbẹ̀ yìí ló ń túnà oúnjẹ láptọ̀pù ẹ̀ ládá kó dídí èfin tẹ̀kẹ̀dá àbúgbọ̀ fìrì ìdọ̀sọ́rọ̀ sọ àkúyú òṣègbà ìhúnṣẹ́jọ́ wọ́n yà òṣèkó súnmẹ́gádọ́nà yóò yóò jẹ bukata àdúwọ̀ mọ̀jẹ bukata ka àtúwọ̀ jẹ́ ìjẹ bukata yóò tí yóò tó sọ̀kó mọ̀jẹ bukata yóò fẹ́ kí o ti e lọ́gbọ̀n yóò pàmì yóò yóò lé fọ̀mọ́n tàrà kàfíra bẹ́yìn náà bẹ́yìn rọ́bì ibi du'a wasu alihi ana walbasira fa na wuyuta zane ala ube ce ci ubu ba nce ba duwa ume ba taimako da sokuya ume ba soku wi be ko e goro da soku lu ba ile goro e la bi ko ile mi ana da na masiba no ci juwo wa idza kana nabi na sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yunga ce wa huwa mu'ayyidu min allahi annabi masa ko tuzuma wa huwa sahibu shari'a idza ruwa da shari'a nan wa huwa al-mahdi bil wahyi ko e samu yona e wuba da to wayi ni da da ba su gona il ya qulu fi du'a ya ne diga ba du'a dan ahli ne ne mun tulifa fi min al haqqi bi ibnika so kun ba mai ko e boro ne da da da ga e da cin da batina da yi dunye wayi innaka taji man tashawu ila siratin mustaqim da ne ga ba wace ne wuba mai ko e boro no le oge bi adu'a ba ne so ku wiba ene ga alawa ga gina o so be gẹ́ẹ̀sọ̀ bá ṣubú a mọ́ káṣà ọgá jù gẹ́ẹ̀sọ̀ bá dán bídí a mọ́ káṣà ọgá jù kí ọgá jù gẹ́ẹ̀gbà takàdá ẹn bídí a ṣì mọ́ káṣà ọgá jù gẹ́ẹ̀lọ mọ́kántà ẹn bídí a ṣì mọ́ káṣà ọgá jù gẹ́ẹ̀wọ kásẹ̀ tí ẹn bídí a ṣì ajụjụ káṣà fa kaifa bi halina wa hali amsalina wato kiyaye hali ne ba da shi la shakka annana a hawaje na ila su'ali ije bukata yi ba su kwa zuwa waddu'a ije bukata yi ba duwa yi tigi ga su kofin zalika ya ce lamarin nan du'a li anfusina wa du'a aidan liman nu'allimu liman na'lamu kad khalafa al-haqq fi ba ibadu ya ci. zai ji mai ko ga hali ba ne ki ba ya su kuka ji tokulugu alagboro adiaye wallahi yina anagbo egbo agbo yina anagbo egbo ya jini amma ga gyara jini nan nan a chatu ji, a cha bayani lawa alita ike ne igboro ne dana yatewa yawaru ngoji gaji ako lambari ga taso wangi amma wọ́n gaske olúntúlú yàwó ìwọ súnsún àlítà ìgá gbére ìdà ìmẹ́gá àgbí pípa tó ìwé fún àlìkí á ní sọ̀kọ́ àgbòrò yá ní ìlú àwọn ọ̀dá ọ̀rùn káàmì rẹ̀ tẹ́n omi àwọn ọ̀dá ìrìnlẹ̀ ojúlé lẹ́mú àlàyé ìsátẹ̀lẹ́ kí é wọ́n ìdá kan lẹ́fà ìgbàgá àjẹ̀bá wa kafara wa kafara wuce yi zaji kafiri wa dallala wuce wuce yi zaji hajji wa ta da wuce hajji tu hatta alal insani ko ta ce yazo fi jini a jini wo aw fi irdihi ko mutunci wo aw ta kallama fi ku gaga ci ga wucin la yani zalika an nuqabila isa'ata bi misliha wuce Allah ga ugaje je dibi bayan dibi ga ya ji ba bal nasbiru alayhi ide ga akuri ko bal tasbiru alayhi wa de ga akuri chibu wa tad'u lahu wa ma fadu ayu lole e ga ku badamu wa akuri ji wo ti o ba wa akuri ji o to lajo ti owu de wo ti o ba duwo yu so ku wu be wa ti ga wo de akuri oji wo susu wo ti sije fe ni ga wo je me ba duwa yu ni wa je ba wa ni ni a kana nin sai ga Allahu maji kaumi nan anin sai ke da jawa zu ja da Allah musulunci ago Ba ya yaji fahimta ko ya anna taliban ilimi sai bane ji makanta hammahu islahul khalq ene da waji makanta na alita ja Allah ji ba e fodda bulani da ma mai kife bazani nan ce ga ni gan yana damuwa wunan yi je gida ya ci alwa ko shiga ya ko wọ́n ṣíṣe bàbá wẹ̀ náwẹ̀ yẹ́gíwẹ̀ dẹ́yìn yóò sì pátá adéfìṣì ní o ìgá ṣì ìsànlọ́jì ìjàmọ̀ sí ìbá sáàbì ńgá tí ibẹ̀ ní rẹ̀ ẹgbọ́gbọ́n lóòlé ìwọ̀ ìwọ̀ àjí ní ina maga Allah alkhairi biya a ci gaje ba wuna we need to make our own effort ni ga gaskiya ma no le ba ne ba e lo pa nan nge ji tunani rin nan ba ne ba e lo pa nan da ka daga aje wuye wuni ngai da amwa wuni alali ma bu fati gusti ko ga wayin jafa ka qalilun kunta ta'lifu wa gaje ya wa mago sun ya? wuce maga wa je ya je wayin biya.

walakin Allah ya haji man ya sha zane ka ba sokonin sokonin dungun ba amma an gawa ne ta ce wa gudu su ma rasuli illa bala ba ga mu ya na kafin yau ba na yi gaji ne su kwala duniya ba na mai gaji suna ku fa gani da yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu